assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu magana mu ta gaba ita ce akan lokutan da ake kula da mafarki yayin da aka yi shi na farko dai da kwai lokacin da dare ya kai sulisi ma'ana daga tun daga karhe uku na dare abinda ya kai karhe hudu abinda ya kai biyar har lokacin sallah asuba wannan lokaci lokaci ne wanda yake sa'idin lokaci kuma lokaci ne mai mahimmanci duk da dai an so yayin da wannan lokacin ya gabato a ce shi mutum yana farke ne yana wansu ibadu to amma idan habbarcin ya ritse shi a wannan lokaci ya kuma yi mafarki ya kuma riƙe mafarkin to ya kamata lallai muhimmanta mafarkin ya kuma tambaye ma'ana ya bincika ya san me ya fasara shi idan kuma shi ba ahalin bincike ba ne a littattafan ah, ainihin fasarar mafarki ga sunan manya-manya kamar ibn sina da sauran ah, littattafai da aka yi daban-daban waɗanda suka fasara mafarki idan kai ba ahalin wannan ba ne to hika ainihin tuntube mu hema ainihin fasara makashi da kuma ah, lokacin da ruwa yake sauka da ainihin lokacin gashi nan dai lokuta muhimmai idan kai mafarki to lallai ya kamata kada ka bar shi ya tafi a haka nan da lokacin da ya zamanto ka yi ibada misali ka kaman ka yi arwalla ka kwanta he barci ya ɗauke ka to in ka yi mafarki kada ka mance da shi e, da kuma lokacin da kamar misali kana cikin kwanciyar hankalinka ire-iren waɗannan lokutan ko kuma lokacin da hankalinka ma a tashi to duk lokaci idan ka yi mafarki to kada ka bar shi ya tafi eh, ana maka ishara ne da mafita a kan al'amarin da kake ciki ko ana an karar da kai to ya kamata lalle ka tambayi fasara shi a ainihin gaya maka to insha Allah